kamata a fito a jawo hankalin gwamnati ta duba wannan al'amari zaman gidan nan ba shi bane zai sa coronavirus ta tafi zaman gidan nan kuma ba shi bane zai sa wannan cutar ta tafi an kulle gurin ibadu an kulle gurin inda zaka shiga ka je ka roƙa Allah Allah ya sauke da wannan abin a fito a roƙa Allah Allah ya yayi mana wannan bala'i a fito a roƙa Allah Allah ya kaudar mana da wannan masifa da take addaban mu da fadin duniya dukkan inda musulmin duniya yake a fito gurin ibadu a roƙa Allah zaman gidan nan ba shi ba ne zai karuwa eh, zai tura coronavirus zaman gidan nan ba shi ba ne zai batar da coronavirus zaman gidan nan ba shi ba ne zai cire coronavirus a kasan mu Najeriya wallahi hasali sai dai mai ta ƙara dawan mana da rikici ina jin haushinka kai kana jin haushina shine kawai mutane da dama kuma ma ba a tsoron Allah an fi tsoron coronavirus don me yasa zaka dinga jin tsoron corona virus kuma ka shirya tsoron Allah a zuciyarka sannan ka ce kana neman ka samu sauki ba zai yiwu ba to don haka malamai ya kamata ku dube mu da idan rahama ko da Allah ba ku wata ah, matsayi ku fito ku gaya wa ah, mu ya kamata a duba wani al'amari a koma ibadu wallahi in dai ba a koma gurin ibadu ba ana tunanin a killace gida a zama a zauna ne a ta zama a gida ai ta zama a gida dai to ba san fa ranar da wannan cutar za ta tafi ba Allah ya kyauta muna roƙo Allah ya nesa da ita da dukkan musulman duniya Allah ya kare su suma